Ƙudurin mai sassa hudu ya haɗa da rabon kuɗin harajin da ake tarawa ga jihohi bisa yadda ake samun kaso daga jihohin. Tsohon ɗan majalisar dattawa Ahmad Babba Kaita ya ce akwai sassa masu ma'ana a ƙudurin, amma yankin Arewa ka iya samun ƙalubale. Sasussukan da suke da illa ga Arewa suna da yawa. Misali BAT ana nema a yi mata garan bawul yadda waɗansu jihohi kawai a kudancin ƙasar nan su ne za su yi moriya ba zai zama adalci ba kai kana sarrafar da abu kana kawo shi kano ko katsina ko sokoto ka saida in an zo ribar harajin da aka samu a tattara a maida ma 'yan kudu wannan ba adalci ba ne ba Ɗan jam'iyyar APC Garba a koma gona na daga masu matukar hamayya da kwadarin da nuna matukar 'yan majalisa suka bari ya tsallake APC ka iya samun matsala a zaben 2027. Bayi da wani alfanu turkusar da arewacin Najeriya da gangan kuma abin da yake bamu takaici 'yan arewa da suka haɗa kai da fata sai an yi wani abu. In ka ji biyu ɗin mutane yanzu daga alhamis nan zuwa juma'a a arewacin najeriya ga baki daya wannan abun ya fi ma na tallafin mai zafi da kona mutane zuciya to za a zo ne tallan jam'iyyar a gagarin ta ba laifin da pdp ta lokacin da jonathan bai kama kafan farfarcen wannan ba amma in sun manta ya aka yi tallan jam'iyyar pdp apc za ta iya samun matsala don wannan a zabi mai zuwa kenan apc idan ta tafi da wannan kudurin ma babu ita a arewacin najeriya a arewaci dai mai hankali babu ita a arewacin najeriya Masanin tattalin arziki a Abuja yushe Aliyu ya ce ba mamaki in jama'a suka nuna damuwa don rashin ganin tasirin wasu kudurori a ƙasa. Tattalin arzikin jihohi waɗanda suka fi masana'antu da tattara haraji suna ganin akwai ci ma zaune saboda haka suke son a sa hannu a wannan haraji saboda harajin da ake tattarawa a inda masana'antu da wutar lantarki ta fi aiki su tattara waɗannan kuɗaɗe kaga kenan cewa haɗaka da ake da shi a matsayin Najeriya wajen har hada kudaden haraji da rarraba su zai sha bamban wanda kuma zai cuci jihohi waɗanda ba su da karfin tattalin arziki da masana'antu. Mai ba shugaba Tinubu shawara kan siyasa Ibrahim Kabir Masari ya nana ta cewa gwamnatin Tinubu ba ta da wata bahaguwar manufa ga yankin Arewa. Ainihin minista na tsare-tsaren kasafin kuɗi wanda duk naira da za a kashe a Najeriya sai ya shine zai ta rubuta ta ce ga yadda za a yi da ita tsohon gwamnan jihar kebbi dukkan abubuwan da kake nema dai ni ina gani mutumin nan ya yi mana so ya ba mu shugaban majalisar tarayya sannan mataimakin shugaban majalisar dattawa so me kuma ake so a yi mana illa banda mu mai da al'amuranmu ga Allah mai ta addu'a mu gyara tsakanin mu da Allah mu rabu da 'yan taɓare. Majalisar dokokin ta goma na samun suka zama mafi mika wuya ga sashen zartarwa ba tare da cizawa da hurawa ba. Nasura da Mayel Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.